Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 14 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku je da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da katsewar wutar lantarki a faɗin ƙasar a yau Alhamis. Duk da cewa masu sharhi kan lamara sun ce lamarin ɗaukewar wutar lantarki ba sabon abu bane ba a ƙasar Wannan karan ya zo a lokacin da ake fuskantar tsadan man fetur. Tsakani da Allah kusan duk wanda zaka ga yana amfani da musamman yanzu da abin da ya shafi ainihin man fetur yana sawa a masana'antar shi ko kuma yana amfani da shi ainihin dizil zaka ga yau in ya kunna ma na minti goma ma manya-manyan janareton nan ba karamin ainihin kuɗi ya kashe ba. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa fadar Prime Ministan Jamhuriyar Nijar ta kaddamar da wani rangadi na faɗakar da 'yan ƙasar game da halin da ake ciki akan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ƙasar ta mallaka. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Hawa Sharif. A yau Alhamis Amurka ta sanya takunkumi akan kasuwanci da ɗaiɗaikun mutane a Rasha, Turkiya, haɗaɗɗiyar daular Laraba da Georgia. a ƙoƙarin da take na durƙusar da masu neman kaucewa takunkuman kasuwanci da ke da nufin dakile samar da kuɗi ga rasha a yakin da take wato da ta shafa watanni sha tara tana ci gaba da yi a ukraine sabon kunshin takunkuman dai ɗaya ne daga cikin takunkumai mafi girma da hukumar harkokin cikin gidan amurka da bai malam amurkan ta ba ta dai kaikaici masu saida da masu kayayyakin fasahar zamani da ke agaza mata a yakin da take yi musamman kasuwanci da mutane a turkiya takunkuman dai sun sargafa kadarori da kasuwanci da ke cikin amurka mallakar mutanen da kaikaitar dakile ayyukan cigaban bangaren makamashin rasha da ke samar mata da kuɗin ɗaukar nauyin yakin da take yi a ukraine a yau alhamis kotun kolin birarzi ta kada ƙuri'a ɗaure shekaru takwas zuwa tara a gidan kaso kan mutum na farko da aka gabatar a gaban shari'a sakamakon ginin gwamnati a brazil babban birnin ƙasar a watan janairu mafi rinjayen alkalan sun kada ƙuri'a ɗaure ancio lucio costa pereira tsohon ma'aikaci a ma'aikatar samar da ruwa ta sabeso wanda aka kama a cikin ginin majalisar dattijan kasar a lokacin da suka yi da mikiya a ginin majalisar bisa laifuffukan da suka hada da yunkurin yin juyin mulki rike makami ba bisa ka'ida ba da lalata gini mai tarihi shari'ar dai ita ce babin farko a shari'ar da ake yi ta mutane hudu da aka kama dumu-dumu da laifi na kai hari akan ginin majalisar a watan janairu ne magoya bayan tsohon shugaba jar bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin da fadar shugaban kasa da kuma ginin kotun kolin kasar mako guda bayan shugaba louis ina lula da silva ya karba ikon kasar inda suka kalubalanci nasarar da ya yi a zaben da aka gudanar a watan oktoba suka kuma nemi sojoji su juyin mulki Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane wasu dubbai kuma suka ɓace. ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ya faru a ranar Lahadi. kamfanin dillancin labaran associated press ya ambaci ministan lafiya na gabashin libya othman abdul na cewa an binne garawaki dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu dubu biyu abdulrahman algaifi magajin garin birnin dana ya faɗa a gidan talabijin ɗin al'arabiya cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya kai dubu ashirin birnin daina dai shine yankin da ambaliyar ya fi shafa inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya ballewa madatsun ruwa suka lalata gine-gine tare da binne unguwanni a cikin laka da wucewa da mutane ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta gudu ta bayyana takaici kan yadda rasha da koriya ta arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu yayin da birnin seoul ke sa ido sosai kan yiwuwar gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin pyongyang da moscow jami'ai sun ce shugaban koriya ta kudu sun yuk a jawabin da zai gabatar a mako mai zuwa a zauren majalisar ɗinkin duniya zai yi amfani da wannan damar don jaddada damuwarsa akan haɗin gwiwar soja tsakanin koriya ta arewa da rasha duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka shayi ina da matukar damuwa da takaicin ganin yadda aka tattauna kan batun haɗin gwiwar soja ciki har da samar da tauraron ɗan adam a taron kolin da aka yi tsakanin koriya ta arewa da rasha abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen koriyan ta kudu lim su suk ya faɗa wa manema labarai kenan a yau alhamis koriya ta kudu na neman ta gana da jami'an diflomasiyyar rasha kwana ɗaya bayan da shugaban rasha vladimir putin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un suka tattauna china ta wato china ta tura sabon jakada zuwa kasar afghanistan wannan shine karan farko da aka tura jakada daga ketare a matakin diplomasiya tun bayan da taliban ta sake karbe iko a birnin kabul shekaru biyu da suka wuce a jiya laraba ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin taliban ta bayyana cewa firaminista muhammad hassan ahud ya amince da takaddun jakada zion shin a wani biki da aka yi a babban birnin afghanistan ministan harkokin wajen taliban american mutaki shi ma ya bi sahun akhund wajen marabtar jakadan na kasar china a fadar shugaban kasa a nan take dai beijing bata nuna alamar cewa na ɗan ziyo ka iya kai ga amincewa da gwamnatin taliban a hukumance ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana damuwa sakamakon fadawa cikin yanayin duhu da kasar ta yi a yau Alhamis bayan katsewar wutar lantarki daga tashar raba lantarkin da ke birnin Oshogbo a jihar Oshun, lamarin da ya shafi harkokin kasuwanci da sauran ayyuka a kasar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. Tuni dai kamfanin samar da lantarkin a Najeriya ya fitar da wata sanarwa da ke bai wa masu hudda da shi hakuri kan wannan matsala da aka samu. Kamfanoni da masu ƙananan masana'antu dai sun ce suna cikin yanayi na damuwa a sakamakon asarar da suka tafka saboda ɗaukewar wutar lantarkin. Alhaji Yusuf Ibrahim Ladan shine babban manajan gidajen Radiant Prestige FM da kuma Landmark FM a jihar Niger. Ya ce rashin wutar ya sa sun da shirye-shiryen gidajen rediyon gaba daya. Muna kashe na'urorin da muke amfani da su na janareto domin su huta su dan nisa saboda kar mu samu su ma samu su lalace. Wato a tashoshin rediyon sun zama a rufe kenan. Dole sai mun rufe mu ɗan bari su nufasa kafin mu ci gaba da wato watsa shirye-shiryen. To shi ma dai Malam Murtala Bashar Tela ne da ke zaune a unguwar Limawa ta cikin birnin Mina ya ce suna cikin damuwa sosai domin kuwa aikin suma yana neman tsayawa cik. Dan tun safe na fito akwai kayan da aka yi za a ansayo ana so a je juma'a da su wallahi ya gagara in gama su. Yanzu a karshe dai dole na ɗauko su ne na hauke ki irin namu na da da muke cewa manual ina yi amfani da shi. To yanzu an dawo da wutan koko ba dawo da ita ba yanzu. Ba har yanzu ba dawo da wutan nan ba. Masu sharhi dai sun fara yin tsokaci akan lamarin Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a ya ce duk da yake lamarin ɗaukewar wutar ba wani sabon abu ba ne a Najeriya, amma a wannan karon lamarin ya sha bamban saboda ya zo daidai lokacin da ake fama da tsadar mai. Amma dai tsakani da Allah kusan duk wanda za ka ga yana amfani da musamman yanzu da abin da ya shafi ainihin man fetur yana sawa a masana'antar shi ko kuma yana amfani da shi ainihin dizil mm. za ka ga yau in ya kunna ma na minti goma ma manya-manyan janareta nan ba karamin ainihin ainihin kuɗi ya kashe ba kaga yanzu ko lita ɗaya ne mutum ya kona ai hasara ne bari a ce ka kai lita biyar goma zuwa ishirin da wani abu. To jami'in yaɗa labarai na kamfanin samar da lantarki a jihar Niger Alhaji Adamu Muhammad ya ce suna ƙara baiwa jama'a haƙuri domin kuwa da zaran komi ya daidaita wutar za ta dawo. Matsala ne na kasan gaba daya an samu system failure ne. To kuma tun da system failure ne ya shafi ko ina a Najeriya. Amma muna zaton in Allah ya so ya dan abu ya yi daidai system din ya yi stabilizing wuta zai dawo. A yanzu dai jama'a na ci gaba da zama cikin hakuri a sakamakon ɗaukewar lantarkin a duk faɗin Najeriya da ke kan gaba wajen yawan jama'a a faɗin Afirka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Fadar Firayim Ministan ƙasar ta ƙaddamar da wani rangadi a jihohin ƙasar don faɗakar da al'umma a kan halin da ake ciki game da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da Nijar ta mallaka. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da farashin uranium ya yi tashin gaurin zabi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Wata cibiya ce mai suna ITPPI Niger mai saka idanuwa a ma'adanan ƙasa a jamhuriyar Niger da ke ƙarƙashin fadar firaminista ta ƙasar ta ƙaddamar da wani rangadi a lunguna da sako-sako na jamhuriyar Niger domin faɗakar da 'yan ƙasar game da arzikin ma'adanan ƙasa da Allah ce ma jamhuriyar ta Niger da suka hada da cobalt, zinare, uranium, gawai da lu'ulu'u da ma sauransu tawagar taya da zango a jihar tawa kuma na sadu da malam illo yunus shami'i a cikin tawagar mai mukamin masani game da dokoki ma'adanai na jamhuriyar niger wanda ya yi mini karin bayani game da makasudin wannan rangadi da suke yi wani tsari na duniya bisa kan haƙo ma'adanai da yadda ake tattalin abubuwan da suka samu daga cikin arzikin da aka samu to niger tana cikin wannan tahiya bayan an tattara wannan labarin ya kamata kuma a zo a sanar da jama'a menene ma'anar duka wannan labaru da aka tattara menene aka haƙo ƙarƙashin ƙasa uranium ne ko fetur ne ko zinariya ne ga abin da aka haƙo yaya ne aka yi aka fahita da su daga cikin ƙasa kuma menene ƙasa ta samu a dai 'yan shekarun da suka gabata ne ƙungiyoyin fararen hula da dama suka bayyana masu saka idanu a harkokin ma'adanan kasar musamman a akan kasuwancinsu kasancewa kungiyar rotab na ɗaya daga cikinsu shi nasa ni tambayi malam ciro ma'asaini shin ko suna da wata kididdiga a hannu game da yawan karfin uranium ɗin da nijar ta da 'yan shekarun baya-bayan nan wannan alkalumma ne wanda ita kan kanta kamfanin wanda yake ɗiba uranium kin yake gai eh, in ka ɗauka a alif dubu da ashirin da suka gari an hudu da a Niger ton dubu biyu da 'yan kai. Amma su akasari yanzu za su haɗi zakajin ko ma'ikwanta ko shugaban ƙasa wancan gami ya ce ton dubu biyu ake ce a kyale amma ton dubu da ɗari tara da 'yan kai aka hudda kuma wani alƙalin kana iya samun su cikin wannan rahoto wanda ƙungiyar ETA ta yi akwai shi ciki. Amma su kaɗai kamfanin su da kansu suka san miye suka hudda. kamar misali rabin kilogram kuɗaɗen shi sun hauhawa sun kai kawa dola ko a ce euro hamsin da da wani abu wannan rahoto an yoshi shi ne a cikin wannan eh, jarida wadda ake cewa financial time ita ta ce kudaden iranium sun hauhawa sakamakon rikicin siyasa da ake yi a cikin niger duk da kasancewa jamhuriyar niger ce ta hudu a duniya wajen mallakar karfin uranium har yanzu 'yan kasar na koken cewa ba su san daɗin wannan arzikin da allah ya uwace ma kasar ba bayan shekaru 63 da samun incin kai in ji ibrahim musa idi mai magana da sunan haɗin gambizar kungiyoyin fararen hula na jihar Ta'awa. Shekarun ga satin da sun ka wuce a Nijar. Mun san da muna da abu wanda ake ce mai uranium amma wani in ka gwada mishi ma ka ce mishi ne uranium bai san shi ba. Na ɗaya kenan na biyu duka shekarun ga satin ana ci mana kashi ɗaya ne ko kashi biyu ne ko kashi nawa ne na uranium amma ba a gaya mana ba kashin nan nawa ne ke kama. Mu dai wani ba san umarnin shi ba kwarai kwa. Malam Ciro ma na cewa lokaci ya yi da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ya kamata a so masarar sarrafa arzukanta na ƙarƙashin ƙasa kamar ƙarfen uranium domin samun wutar lantarki. A ƙasa wadda Allah ya arzuta ta da arzikin ƙarin uranium abu na farko wanda ya kamata a gani a huddo wutar lantarki a gare shi. Tunda shi wannan eh, ƙare na uranium shine babban sanadari wanda duk duniya take amfani da shi ta ta sarrafa shi ta yi wutar lantarki. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan hukunce-hukunce game da kararrakin zaɓe a jihar Filato. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. A cikin makon nan ne kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Filato ta rushe zaben 'yan majalisun tarayya guda hudu a jihar. Kujerun da kotun ta kwace sun hada da na sanata mai wakiltar kudancin plato Air Vice Marshal Napoleon Bali na PDP inda ta baiwa abokin karawarsa na APC kuma ministan kwadago Simon lalon Sauran kujerun da kotun ta kwace sun hada da na mamban majalisar tarayya Benilar da Musa Bagos da Peter Dangen waɗanda dukansu 'ya'yan jam'iyyar PDP ne. Kotun sauraron kararrakin zaben na jihar Filato bayan ta yi la'akari da ɗimbin kararraki da ke gabanta da kuma lokacin da take da shi don kammala shari'un kan haka ne ta rabe gida uku. Kotun da mai shari'a Muhammad Tukur ke jagoranta ita ce ta yanke hukunce-hukuncen da suka shafi 'yan majalisun hudu bisa cewa jam'iyyar PDP ba ta da tsari na shugabanci a lokacin da aka gudanar da zaɓe. Don haka ta saba umarnin wata kotun da a baya wacce ta umarci PDP ta gudanar da sahihin zaben shugabanninta kafin a yi zaben gama gari. Barista Bitrus Fonshak lauya mai zaman kansa ne a jihar Plateau wanda ya mun fashin baki kan matsayar shari'ar. pdp akwai judgment din da aka taba yi da aka ce su je su yi sabon congress an yi sabon congress a langfield a ranar 25 ga watan tara na 2021 INEC sun zo sun monitorin wannan congress din commissioner of police na plateau a lokacin ya kawo da tsaro an zo an an security an gama zabe lafiya an wuce wannan wurin. APC da suka nuzin zabe a Plateau sun filin cases ɗaya ɗaya sun kai talatin da wani abu. Ground one na petition mm. su duka. Sai ce wai PDP ba ta da structure wai domin ba ta comply da judgment ɗin justice gangba. To panel na National Ancestors Assembly da ya fara ba da judgment 33 uku da ya wuce. Ita mm. a'a from evidence da aka kawo kotu sun gani pdp ba ta disobedience sun court order ba domin akwai wani shari'a da aka yi sunan kisan augustine tim cook versus INEC aka yi kisan a Federal High Court. Kotun Federal High Court ta ce PDP ta riga ta comply da order da aka ce ta yi sabon Congress. Wannan augustin nan da ya kai karan ya sake ɗaukaka kara ya je appeal kuma. Kotun ba sake faɗa cewa PDP ta riga ta comply da court order. So panel na farko da judgment sati uku da ya wuce hmm. sun ce sun ga wannan judgment ne kuta ba din kuma gaskiya ne sun yi sa ta ce pdp tana da structure plateau sai panel na biyu din na national assembly and senate assembly sai suka fara ba da judgment nasu sun sai suka ce wai pdp tana kan disobedience sun kota wada abin da suka yi amfani da shi suka ɗauki shari'ar tsakanin musa aga da dan london to a wannan lokacin tsakani da allah Court of Appeal din nan ba ta riga ta yanke shari'an Timtuk na Agustin Timtuk ba. Mm. Dalilin da ya sa Court of Appeal din Najeriya da suke zama a Jos ta rusar da zaben Musa Aga mm. aka ba dan London ya je kara ta tenyo mai kala. Eh, amma bayan wannan shari'an an zo yin shari'an Agustin Timtuk din mm. wanda ya nuna cewa fili bisa da ta complying wannan panel da ta fara wannan judgment din ranar monday maimako su bi abin da court of ta fara a kesin augustin tinku sai sun je suna bin abin da court of ta fara tun shekaru da yawa shekarun baya a kesin su london da musa aga inda damuwa yake kenan. Mm. Tun farko dai kotun ta amince da zaben dan majalisar wakilai na basa da jasta arewa Musa Aga da sanata mai wakiltar arewacin Plateau Simon Watcom da dan majalisar dokoki da ke wakiltar Shandam Isaac Kwalu waɗanda dukansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Mr. Joseph Adudu ɗan jarida da ke bibiyar shari'u a kotuna ya shaida min cewa abin da ya zame da sarƙaƙiya shine yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan majalisun na PDP yayin da ta kuma soke na wasu. To abin da yake kulla mutane kai shine ita tribunal jin guda ɗaya ne amma da shike petitions din ta yi yawa shi yasa aka raba su tambayan da mutane suke yin ya kuma za a samu sabani game da shari'a na panelin wanda suke bayarwa abun da ya kulla mutane kai kenan mm. an kuma an zo na cewa game da petitions guda talatin da uku wanda an shigo da su a wannan tribunal din wanda duk wanda suka shiga da petition ko da ma labour party ne ko da apc ne ko da ma wane party ne dama grand nasu guda ɗaya din nan ne shine suka shigo da petition cewa ita pdp wanda ta ci zabe ba ta da cikakken Wato eh, mm. ah, ba ta da tsari kenan dama tun farko. Tsari wanda wanda tana zai ba ta karfi cewa ta cire mutum wanda zai tsaya wannan zaben. To panel ta fara ba da wannan shari'anta ta ce a'a ai shaidun da aka shigo da su a wannan karan ya nuna cewa dama pdp tana da wannan tsarin kuma ta cika kuma ta isa ta cire mutane su saya mata a zabe sai gashi wanda aka fara jiya kuma suka ce babu to abun da ya kulla mutane kai kenan sai yanzu nan mutane tunanin mutanen da maganganun da mutane suke yin suka ce to ita kotun wanda take gaba wato court of tana da babban aiki don ta tace ainihin abin da yake nan daidai ta fito da shi domin mutane su gane cewa ita ma ta yi adalci an kuma a samu na cewa e, ita demokradiyya mu ta samu cin gama. Shi ma mai fashin baki kan lamuran siyasa da harkokin yau da kullum kuma ɗan jarida Muhammad Tanko Shitu ya ce la'akari da yawan shari'u da ke gaban kotun ne ya sanya ta rabe kashi uku. Kujeru kaɗan ne ba su wuce biyu ko uku ba a jihar Plateau da aka yi zaɓe 'yan majalisun dokoki na jiha guda ashirin da hudu mm. ina jin da wuce kujeru kwaya biyu ba a cikinsu wanda ba a iya kai su korafin eh, karar zaɓe ba. Hmm. To kin ga za ka ga akwai wajen kujeru ashirin da kusan biyu duka akwai korafin zaɓe a kansu. Hmm. Sannan akwai ita wannan majalisa ta dokoki ta tarayya hmm. wato House of Reps jihar Plateau tana da kujeru guda takwas ne. A cikin guda takwas ɗin nan duka ba wanda ba a kai kara cewa ana kalubalance ba duk da cewa guda guda biyu ne kadai jam'iyyar apc ta nasara a kai so kotun farko da kike faɗi ta bar npdp guda uku kamar yadda na faɗa a baya wata kotu ce daban alkalan ne su uku kuma su kuma daban suka yanke wannan hukunci su a lokacin da muka saurare su sun ce su ba su zo su duba cewa ko jam'iyya ta bi ka'ida wajen sa shugabanninta da za su zo su gabatar da 'yan takara ba hmm. sai suka ce su sun zo ne su duba a'a jam'iyya ce ta sa 'yan takarar pdp suka ce a zaɓe ko kuma sun je ne sun buri sun karya dokar zaɓe suka ce su sun zo abin da ake kira ɗan takara wato da bai da jam'iyya independent candidate mm-hmm. suka ce to sun gamsu cewa jam'iyyar pdp ce ta samu yancin 'yan takara mm-hmm. su wannan mizanin suka amfani da shi kawai suka ce to duk da akwai hukunce-hukunce kuma da na faɗa na kotun eh, babbar kotun jihar plateau mm-hmm. da kotun ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli ta gabatar akan cewa eh dole jam'iyyar pdp ta bi wa'annan ka'idoji sai suka ce wa'annan ƙararraki ba su da nasaba da karar zaben da su suka zo suka yi shari'a a kai cikin hmm. kin ji da suka auna kenan hmm. me kake ganin kaman zai wakana musamman kamar shi na gwamna lalon kana ganin hmm. kaman zai dawo ne ya karbi kujeran majalisar da Tawa ko kuma dai zai ci gaba da zaman shi a matsayin minista ne to wataƙila zai je ina ne zai fi shi daɗi domin ya rike amma dai a da an yanke wannan hukunci to a tsarin doka wanda ya rasa kujeran sanatan da yake kai yanzu shi sanata bali hmm. doka ta ce ta ba shi dama nan da sati biyu zai ɗauka ƙara sannan ƙarar nan ba za ta wuce kwana sittin ba dole za a yanke hukunci to wataƙila za mu ce lalon zai iya jira ya ga cewa ko da yana da kuɗai ya dawo ya tafi sanatan shi to ba zai gaggawan fitowa daga minista yanzu ba hmm. domin ya san dole ne za a ɗaukaka ƙara A gefe guda kuwa malami a kwalejin ilimi na TCNN Bukuru Ayuba Philip ya shawarci jama'a ne da su kwantar da hankulansu har zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta kammala hukuncinta. To amma ta yaya kake ganin kamar wannan zai shafi demokradiyya a ce a kotu guda ta yanke hukuncin eh an yi daidai kotun gudan kuma ta ƙara cewa ba a yi daidai ba. kin gani alkalai sun bambanta mm. waɗanda suke yin wannan tribunal na su Markom da wanda suka yi na su lalong da su su fita gyandan dukansu ma kuma suna nan zaman su daban-daban ne hmm. ah, kuma na ba da gaskiya fahimtar su da duban su kuma yana nan daban hmm. kin san idan yanka shiroyi kamar haka hmm. ah, gwamnati ta fara bata ma zauna sosai ba gwamnati an tumbuke ta an kawa su dole al'umma za ki ga hankalin jama'a su tashi. Ni nawa shawarar shi ne jama'a yi hakuri hukuncin da ta yanka Kotunan sauraron kararrakin zaɓe a Najeriya dai na da watanni shida ne kacal don su kammala shari'unsu, yayin da waɗanda ba su gamsu da shari'ar ba na da damar zuwa kotun ɗaukaka ƙara don samun adalci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. cikin labaran namu akwai abin al'ajabi guda biyu da suka faru a duniyar nan tamu guda ya faru ne da wata kaza ko meye abin al'ajabin da take da shi na yau kuma wani dan najeriya ne ya kafa tarihi da sunansa ya samu shiga littafin da ake kira guinness book of records yanzu kan zan kawo muku labarin shahararren dan wasan tennis din nan ne novak djokovic ya sake kafa tarihi a ranar lahadin da ya gabata inda ya samu nasarar lashe kofin us open karo na hudu yadda ya zo daidai da abin da ake kira grand slam na 24 ya samu nasarar ce a kan daniel medvedev dan kasar rasha da wannan nasarar da novak djokovic ya samu ya zama na ɗaya a duniya a wasan tennis yana da maki 11,795 na biyu shine mai suna alcaraz yana da maki 8,535 yayin da daniel medvedev ya zo na uku da maki 7,280 har ila yau bayan da kofin da john kabinci ya samu an ba shi kyautar kudi dalar amurka biliyan uku yanzu kuma zan kawo muku al'ajabi na farko wanda akwai wata kaza mai suna peanut a garin chelsea na kasar amurka ita wannan kaza tana da shekara ɗaya har ashirin da kuma kwanaki 272 a duniya kamar yadda yake a halin yanzu dai peanut ita ce kazar da take wa wato ita ce kazar da yawan shekarun ta fi da sauran kaji da suke duniya a halin yanzu peanut kaza ce wanda ta kasa fasa bawon koyin da take ciki sai da mai kazar mai suna masu dewin ta taimaka mata to tun daga wannan lokaci ne sai mrs darwin ta ɗauke ta tana raunanta domin uwar kazar ta ƙaurace mata kazar tana da wasu maki a jikinta masu kyau idan an kira sunanta ta kan zo wajen mutum ji cewar mrs marcy darwin mai mallakar kazar bari mu leƙa ƙasar jamus inda halin da ake ciki ƙasar jamus ɗin ta kori mai koyar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar mr hansi flick daga aiki bayan wasan sada zumunta da ya gudana tsakanin kasar jamus din da kasar japan inda kasar japan din ta zo har kasar jamus din ta ci ta hudu da daya shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamus ben nindefov a ranar lahadin da ya gabata ya ce kungiyar kwallon kafar kasar tana bukatar grand bowl domin mai da darajar kwallon kafa a kasar ta jamus bayan sallamar babban kocin daga aiki wasu masu taimaka masa guda biyu duk su ma an yi wa jarar da su yanzu kuma zan kakare shirin namu ne da kawo muku al'ajabi na biyu da ya faru wanda wani dan najeriya mai suna tony solomon da cimma nasarar hawa dogon karfen tashar gidan rediyo da ke watsa shirye-shirye ya hau karfen ne yana dauke da kwallo a kansa karfen yana da matakala guda 150 karfen yana kuma da tsawon mita 76 solomon ya cimma wannan tarihi ne a garin yanagowa a jihar bayelsa ya ɗauki tsawon watanni biyu yana gwaji kafin ya gudanar da wannan kasadar yoha muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a yau alhamis kotun kolin brazil ta kada ƙuri'a ɗaurin shekaru takwas zuwa tara a gidan kaso kan mutum na farko da aka gabatar a gaban shari'a sakamakon farma ginin gwamnati a brazil da babban birnin kasar a watan janairu mafi rinjayen alkalan sun kada ƙuri'ar ɗaure Ercio Lucio Costa Ferreira tsohon ma'aikaci a ma'aikatar samar da ruwa ta Sabeso wanda aka kama a cikin ginin majalisar dattijan kasar a lokacin da suka yi da ramikiya a ginin majalisar bisa laifuffukan da suka hada da yunkurin juyin mulki rike makami ba bisa ka'ida ba da lalata gini mai tarihi shari'ar dai ita ce babin farko a shari'a da ake mutane hudu da aka kama dumu da laifi a hari ga ginin majalisar. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis da gabashin Libya inda mummunan ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane wasu dubbai kuma suka ɓace. Ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ta afku a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya usman Abdul na cewa an binne gawarwaki dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu dubu biyu. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Fiona wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Jumbe, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.